daga nan birnin Washington DC. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 31, 25 da kuma 16. A birnin Yame da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa kan mita 200.5. Sauran gidajen rediyo sun hada da amfani sarauniya fara'a FM Nomad da LOL FM da kuma niyya da ke birnin kunni Za kuma iya sauraron mu a tashar Alfa Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Baya ga haka a yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraro mu da wannan lokaci yau Laraba 11 ga watan Disamba na shekarar 2019. Amina Buhari auna ce tare da Yusuf Aliyu Harande a cikin shirin namu na karfe 4 agogon Najeriya Nijar Kamaru da Chadi wato goma na safe kenan a nan Washington DC. na farko ga kanan labaran duniya. To 'yan jam'iyyar Democrat sun mai da hankalinsu a kan guda biyu da suke so su amfani da su wajen tsige shugaba Donald Trump. a yau laraba kuma ake sa ran mai bincike na ma'aikatar shari'a zai gabatar da wani bincike zai gabatar da wani rahoto a gaban majalisar dattawa idan muka leƙa somalia kuma za mu ji cewar an harbe wasu mutane biyar kanun labaran duniya kenan kuka saurara. To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa wani rahoto da bankin raya kasashen nahiyar Afirka AFDB ya fitar ya ce kashi hamsin cikin kudaden shiga da Najeriya ke samu a cikin gida na tafiya ne wajen biyan kudaden ruwan basussuka da Najeriya take karba daga kasashen waje. To gaskiya abin damuwa ne eh, kasar da take da albarkatun man fetur kuma take da yawan jama'a kuma take da hanyoyin haraji masu kima wannan irin kaso yana tafiya wajen biyan bashi. Za ku kuma ji cewa wasu 'yan bindiga sun kai hari a kan jami'an tsaro a iyakar jamhuriyar Nijar da kasar Mali. ba da gani cikin shi a yi attack, a kullum shi ne suna guda kuma alhali mun san da cewa da kuma basu militar francis da american da alman da suke nan a cikin wannan kasar tamu sannan muna tafe da shirin himma da kuma kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta imel amma da farko bari mu fara da labaran duniya jama'a assalamu alaikum bayan kwashe tsawon watanni biyu suna bincike akan wasu daga cikin ɗabi'un shugaba donald trump 'yan jam'iyyar democrat sun mai da hankalinsu akan wasu daga cikin laifuffuka da shugaban ya aikata ciki kuwa har da rahoton mai bincike na musamman robert mueller kana da rashin mutunta kundin tsarin mulkin ƙasar. daga ƙarshe dai kakakin majalisar dokokin amurka nancy pelosi tare da wasu jigajigan jam'iyyar democrat sun cimma matsaya a kan laifuffuka biyu na ɗaya amfani da iko ba bisa ka'ida ba na biyu kuwa hana majalisa ta gabatar da aikin ta yadda ya kamata 'yan jam'iyyar democrat ɗin dai sun takaita laifuffukan ne don su samar da matsaya sai dai suna fuskantar suka daga 'yan jam'iyyar republican kan cewar sun yi yunkurin tsige zababben shugaban ƙasa ba bisa ƙa'ida ba a cewar masana a yau laraba ne da ake sa ran babban mai bincike na ma'aikatar shari'a a nan amurka zai gurfana a gaban kwamitin shari'a na majalisar dattawa don ba da bahasi a kan rahoton da ya fitar mai nuna cewar binciken da hukumar ta mai binciken hukumar ta manyan laifuka FBI ta yi a kan rasha ko ta yi katsalandan a zaben kasar ba yi da wani son zuciya a cikinsa. Michael Horetz wanda ya fitar da rahoton shekaran jiya litinin mai ɗauke da kwararan hujjoji da ke nuna cewar kiraye-kiraye da shugaba donald trump ke yi na cewar binciken hukumar ta fbi bita da kullun siyasa ne kawai ga gwamnatinsa trump dai ya faɗa cewar rahoton da ya tabbatar da wannan bincike yunkurin haramta yunkuri ne kawai na tsige shugaba wanda ba a taɓa tsammanin hakan zai afku ba jiya talata ne dai shugaba donald trump ya soki shugaban hukumar ta fbi christopher warren bayan wata tattaunawa da ya da gidan talabijin na abc inda yake bayyana cewar binciken sun gudanar da shi ne ba tare da la'akari da bangare ba ya kuma kara da cewar horowitz ya gano wasu kurakurai da hukumar ta fbi ta yi lokacin gudanar da wannan bincike. jami'an tsaro a kasar somali sun harbe wasu mutane biyar waɗanda 'yan jami'an suka tabbatar da cewar su ne suka kitsa harin da aka kai da yammacin jiya talata a wani otal ɗin alfarma da ke kusa da fadar shugaban ƙasar a cewar mahukunta akalla mutane biyar ne suka mutu wasu kuma sun raunata daga cikin waɗanda suka mutu sun haɗa da tsohon alkali da jami'an tsaro guda uku lokacin musayar wuta da 'yan bindiga mai magana da yawun gwamnatin somali ismail muktar umar ya tabbatar da hakan a shafin sa na twitter da cewar baki ɗaya an kashe mutanen biyar da ake zargi. gumurzin dai ya ɗauki kimanin sa'o'i bakwai tsakanin jami'an tsaro da kuma 'yan bindigar a otal ɗin mai hawa biyu wanda shine kusan za a iya cewa karo na uku da 'yan bindigar suka kai hari a wannan otal ɗin a 'yan shekarun baya tun farko dai jami'an 'yan sanda sun kubutar da kimanin mutane 82 ciki daga cikin otal ɗin akalla 'yan majalisu akalla kuma waɗanda aka kubatar mafi akasarin su fararen hula ne labaran na zuwa muku daga nan sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc fashewar wani babban bom da harin bindiga da aka kai a kan wani babban sansanin sojojin amurka da ke afghanistan yau laraba ya yi sanadiyar mutuwar mutane mutum ɗaya tare da raunata fiye da mutane 80 wanda akasarinsu fararen hula ne hukumomin sojojin afghanistan sun tabbatar da abkuwar lamarin da cewar ɗan kunar bakin waken na ɗauke ne da wata mota da take cike da kayan fashewa wanda ya tsaya a bakin wani asibiti da ba amfani da shi dauke da wannan motar kusa da kuma sansanin na eh, amurkawa da ke bagram da ke lardin pauram ƙungiyar ɗaliban dai ta ɗauki alhakin kai harin a wata sanarwa da ta fitar taliban ta yi ikirarin cewar ɗaya daga cikin maharan ya tafi wannan guri ne domin gabatar da wannan aiki da ya ɗauka inda ya lalata bangon sansanin 'yan gudun bangon sansanin sojojin Amurka, hakan kuma ya bayi wa jami'an nasu dama suka shiga ciki domin yin ba ta kashi tsakaninsu da sojojin na amurka da kuma jami'a da ke ciki yawancin lokuta dai kungiyar dai sukan fitar da wani fasali ko sukan fitar da wani bayanai da ke nuna cewar su ne suka kai wannan harin a wannan gurin. Labaran duniya kenan daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wani rahoto da Bankin Raya Kasashen Nahiyar Afirka AFDB ya fitar ya ce kashi hamsin cikin kudaden shiga na Najeriya ke samu a cikin gida na tafiya ne wajen biyan kudaden ruwan basussukan da Najeriya ta karba daga kasashen waje. Dangane da haka, abokin aikina Mahmud Lalo ya tuntubi Malam Yusha'u Aliyu masani a fannin tattalin arziki a Najeriya yadda yake kallon wannan rahoto da Bankin na Raya Afirka ta fitar. to gaskiya abin damuwa ne a ce kasar eh, da take da albarkatun man fetur kuma take da yawan jama'a kuma take da hanyoyin haraji masu girma a wannan irin kaso yana tafiya wajen biyan bashi saboda irin basussukan da aka ciyo da kuma yawan kuɗin ruwansu kuma idan ka auna ko a kasafin kuɗi na dubu biyu da ashirin za ka iske cewa kuɗin ruwa wanda za a biya ya fi yawan kuɗaɗen manyan ayyuka abin da ake cewa capital project to kaga ashe idan aka samu wannan yanayi yawan kuɗin da ake biyan kuɗin ruwa ya fi manyan ayyuka to kaga ba karamin lalura ba ne ga tattalin arzikin da yake fama da gidi wajen tafiyar da shi kuma ya ɗauki lokaci mai tsawo da wannan gidi sannan kuma akwai shirye-shiryen ce wasu basussukan wanda girman kudaden da ake biya wajen biyan kuɗin ruwan nan zai sake karuwa sannan kuma ya ci gaba da wawura gaba ɗaya kudaden da kasan take samarwa a cikin kasan kuma ya rinka tafiya wurin waɗannan hukumomi. To Haji Sha'u wannan bayani da bankin na raya kasashen Afirka ya fitar kan basussukan Najeriya na zuwa ne kuma a daidai lokacin da hukumomin kasar ke kokarin ciwo su basussukan. Kamar ya kake kallon wannan kuma? To na farko dai eh, yadda muke kallonsa sa ba wani ba fishi ba shi ba matsala ba ne a yadda yake amma kudaden ruwan da irin su da ake zara a ciwo masu kudaden ruwan wanda zai iya ninkawa to shine babban matsala amma a irin bayanan da aka samar na irin waɗannan su suka ne wanda suke da wani lokaci da ake ce ma moratorium eh, time wato kamar an ciyo su to kuɗin ruwan ba yanzu yanzu nan za a fara biyan kuɗin mabalantana kuɗin ruwan to kaga irin waɗannan idan za a samo su domin jibin tattalin arzikin yana da yawa sannan kuma kuɗaɗen da kasan take samarwa ya yi kaɗan ya tafiyar da girman tattalin arzikin ƙasan saboda haka ake bukatun waɗannan basussuka sai dai abin da za mu yi kira shine irin waɗannan basussukan da za a samo su to ai kokari a samo su a hukumomi da ba sa sa kuɗin ruwa kamar irin ah, waɗannan instrument wato kuɗaɗen da ake samu na bankunan islama ko kuma waɗanda ƙasashe suka sa waɗanda ba su da kuraɗen ruwa mai yawa sannan kuma za a ɗauki lokaci mai tsawo kafin a bincike su sannan kuma za a sa su a harkokin da za su juya tattalin arzikin ƙasa to idan aka yi haka to laluran zai zama ya yi ya ɗan sauka kaɗan amma kowane irin yanayi ake ciki zama da bashi bai kai zama ba bashi ba to kamar a iya cewa kenan wannan gargaɗi ne bankin na raya ƙasashen afirka yake wa hukumomin najeriya ko dai wannan kiraye-kiraye ne na gaskiya saboda suke da alƙaluman da ake karɓan basu suka kuma su suka san irin girman da tattalin arzikin najeriya yake da shi kuma suka san irin gudunmuwan da wannan kuɗaɗe da najeriya suke sawa a cikin wannan banki da kuma irin kuɗaɗen da suke samarwa saboda haka Ah, waɗannan abubuwa suna da kyau a tattalin arzikin ƙasa sannan kuma irin waɗannan bayanai ba a kyau a ɓoye su saboda in an ɓoye su ma ba da amfani ma ƙasan a yau kuma ba zai mata amfani a gobe ba sai dai kullum idan an samar da irin waɗannan bayanai to idan mahukunta sun kalli bayanan to sai kuma a fitar da tsarurruka waɗanda ah, za su yi daidai da abin da ake bukata kuma za su rage hasashen rigingimu ko kuma wahalar da ake ganin matattalin arzikin a nan gaba kaɗan. Matsalolin Najeriya kafin su kashi-kashi bambar. Ga mu ba watan nefa kana baro. A gaida Mahmud Lalo da Malam Shau Aliyu. Frederica Wilson, 'yar majalisar dokokin Amurka wacce ta kudari niyyar ganin an kubutar da ragowar 'yan matan Chibok da mayakan Boko Haram suka sace a shekarar 2014 a jihar Borno, Najeriya. Ta haɗa wani taro a nan Amurka domin tunatar da hukumomin Najeriya da sauran ƙasashen duniya batun sauran 'yan matan na Chibok. yayin taron an gabatar da littafin da wata 'yar jarida isha ta rubuta kan 'yan matan na chibok kuma abokin aikina abdulaziz adili turo ya zanta da patience bulus ɗaya daga cikin 'yan matan da ta samu kubuta inda ya tambaye ta yadda take kallon wannan littafi takardar nan zai sa iyayensu su ga cewa sauran 'yan matan nan za su fita har da mu ma da muke musu addu'a takardar yana da kyau ya bamu jini da za mu ci gaba da yi musu addu'a domin su fito so ni ina murna da na dawo na taya ta wannan farin cikin da ta yi wannan takardan kuma na ji daɗi sosai da ta rubuta domin storin su bare ta mutuwa ba kowa zai dinga saya takardar ya karanta sai a gani me yake faruwa ta yadda za a iya taimake su su dawo gida. Feshin eh, wannan littafin da ta rubuta ga ganin ki ta ce duk kuɗin da aka samu za a taimaka ma 'yan uwanki wanda suke a gidan. Eh, ina gani za ta yi domin gaskiya tana taimako da shike ta iya ta ɗauka ta yi tafiya zuwa najeriya ta yi ta yi interview ma sauran iyayen chibok da iyayen yaran chibok da suke nan a gida ta je ta yi interview nasu ta tambaya me yake faruwa da kuma mun da muna nan in ta tambaye mu me yake faruwa ta rubuta takardar ina gani cewa za ta taimake sauran 'yan matan da ba fita ba har ta ma mun da mun riga mun fita za ki faɗa mana kaɗan tun yaushe ki zo nan kuma ya ki kasance a wannan wurin eh domin lokacin da na dawo zuwa wannan garin a shekara dubu da goma 2014 ita ne na fara zo na zo cikin congress office din bayan da na yi kwana biyu a wannan garin da muka dawo kaga lokacin bai iya english ba so ban san menene take faɗa ba but ta faɗa kan za ta taimake mu a makaranta da sauransu kuma mun zanna da ita mun yi foto da sauransu kuma daga wancan lokacin a 2015 ma mun dawo zuwa congress din mun zo mun yi magana akan chibok girls da ban su zo ba eh, mun yi kamfenin musu daga lokacin kuma ya ci gaba bring back our girls suna dinga yi da kokari kuma kaga kowane ranar laraba suna sa riga ja domin su presenting sauran cibo girls da ba sa nan bring back our girls to ina gani tana kokari To feshe wani kira gare ki a yanzu haka ga gwamnatin Najeriya musamman zan shugaban Najeriya Muhammadu Buhari. To ni dai ina rokan shugaban kasar najeriya ya yi kokari na san yana kokari akan ya kawo sauran 'yan matan da suke zama sambisa ba ina so su kara kokari su yi aiki domin iyayensu suna cikin damuwa da kuma mun da 'yan uwansu muna na har yanzu muna cikin damuwa ba mu san me yake tafiya da su a wannan jejin ba ko da a ce ma ba a taba su ba zai musu daɗi ba suna tunanin 'yan uwansu so ya kamata at least ya yi kokari ya kawo su zuwa gida saboda su masu zo su ci gaba da rayuwa su yi makaranta su taimaki kansu da kuma 'yan uwansu. Patience Bulus kenan ɗaya daga cikin 'yan matan Chibok da ta samu kubuta. Wasu 'yan bindiga sun kai hari a jiya da yamma a kan jami'an tsaro a garin Inates na yankin Tilaberi iyakar jamhuriyar Nijar da kasar Mali. Kwana ɗaya kenan bayan kai wani hari da ya yi sanadiyar mutuwar sojoji uku a sansanin sojan a Gando na gundumar Tiliya ta yankin Tawa. Abin da ke sake farfado da muhawara a kan matakan tsaro a kan wato matakan tsaron kasar ta Nijar. Wakilin muryar Amurka a Yamai, Sule Mumuni Barma ya aiko mana da ƙarin bayani. a wajejen karfe shida na yammacin jiya talata ne wasu mutane a kan babura dauke da bindigogi waɗanda kuma wasu motoci kilar peacock ke rufawa baya suka afkawa barikin sojan inates na gundumar ayeru a yankin tilaberi iyaka da mali a wani lokacin da jami'an tsaro ke kokarin so masallar magarba majiyar wannan labari ta kara da cewa sojojin sun janye daga barikin a sakamakon lura da munin wannan al'amari da ke faruwa kwana ɗaya tak bayan harin da ya yi sanadiyar mutuwar sojoji uku a barikin sojan a gando na yankin tawa abin da ya sa 'yan ƙasa suka fara kiran hukumomi su canza salon yaƙi shugabar kungiyar genome falmata taya na da irin wannan tunani sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wanga haraka sai kowa sa hannu an sa ƙarfi da ƙarfi an gama da addu'a kin gari su akwai sojawa akwai makamai dan ta'adda su zo su ci karin su ba babbaka su juya baya su tafi baka da izinin mai da martani sai kun gaya ma manyan ku ina wanda za a kama hari kai kira ka gaya ma babban ka babban ka ma ya gaya ma babban shi komi da komi ayi ta salula kakin dai ashe a bada izinin a je a mai da martani su waɗancan sun kai inda suke. Hukumomi a gundumar ta ayyuru sun tabbatar min da faruwar wannan al'amari ko da yake kawo yanzu ana ci gaba da tattara bayanai don tantance barna barnar da abin ya haifar in ji su to amma wata majiya na cewa gumurzun da aka shafa awoyi ana kafsawa ya haddasa asarar rayuka da dama a bangarorin biyu tare da kona motoci da tarin kayayyakin yaki abin da ke janyo ayar tambaya daga 'yan ƙasa irin su jami'in fafutuka hamidu sidi fodi afirka surtu ka ɗauka fannin manasa na yau ya zama to kasashe ne zama to tashi hankali ko ina da muke gani shi kadiba da gani kare shi an yi attack shi a yi attack kullum shi ne kira zuba zuba kuma alhali mun san da cewa da kwai bazin militaire francais da american da alman da suke nan a cikin wannan kasar tamu kenan mu a takaice kwatanta maka zamu wannan bazin ba mu gana a cikin wannan kasashen nan kuma ka tambaye jama'a sun sabi da suna taimaka ma mutanen Niger tun da suka tsawo ya kamata su ba mu haɗin kai don saboda duk wani dan sa'a da duk wani mugu an gani a maganin shi. A watan Yulin da ya gabata wani harin da aka kai a garin Inatas ya halaka sojojin Nijar kimanin sha takwas. Domin tunkarar wannan matsala da ta ƙici ta yawa majalisar ministoci a farkon makon nan ta bada sanarwar tsawaita dokar ta ɓaci a yankunan tawa da tilaberi da difa masu fama da hararen 'yan ta'adda. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. A da Sulaiman Muni Barma, kada a sha'afa ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, inda lokaci ke cewa karfe goma na safe da minti ashirin. Yanzu ga shirinmu na gaba. Himma ba ta garago. Jama'a salamu alaikum mu da warhaka da ma saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na himma ba ta garago. Shirin da ya saba tattaunawa da wasu 'yan wata ƙasa da suka bar ƙasarsu zuwa wata ƙasa domin neman sauyin rayuwa. Idan dai masu saurare na biye da mu a cikin shirin da ya gabata mun tattauna ne Briska Das El asirin kasar nigeria da ke nan jihar Maryland da ke kasar Amurka. Yanzu ga ganin ki kin kwashe wajen shekaru ina ji da dama a nan Amurka. Ga ganin ki me ya kamata a yi a yankunan mu in ce niger Kamaru, Chadi musamman arewacin nigeria in ce domin ga an samu an samu sauyi ga rayuwar dan Adam. Dubu ɗaya da ɗari tara da tamanin da uku da na zo nan na zo da yaro yana dan fari na yana shekara ɗaya da wata tara na zo na haihuwa na biyu a nan dan fari na na haife shi a ƙasar mu can aboci ma zan ce to amma ba mu saboda rashin lura rashin eh, kula ga ma'aikatan asibiti mun samu eh, matsala kwarai da gaske yaro ya fito lafiya shekaru yau ana talatin da takwas ana fama amma da muka na zo haihuwa na biyu su asibitin nan su suka gane cewa bai kamata ma da an sa ni na haihu ni da kaina ba mm. amma kaga can ba a kula ba mm. amma nan da yake an kula dole aka gane ga matsalar da ya jawo wahala da wannan yaro ya shiga ciki an yi amfani da na'urori masu ganin ciki da mhm. amfani da na'urori da muke to kuma abin mamaki za ka gani likitocin najeriya a ko a amerika ko a ingila su ne ake kiransu kwarantaccen likitoci ake ji da su to me yasa a najeriya kuma ba a yin haka me yasa ba sa taimaka ma gida ga ganin ki rashin kayan aiki ne rashin kayan aiki ne da rashin kayan aiki kila sannan kuma da rashin kula da uh, ba uh, oho babu doka irin wannan wadda za ta bin sansa sansa abuwan da ke faruwa eh, eh, ta ganan yanzu a nan idan ka kuskure a kan wani abu dole doka za ta yi maka hukunci to can babu dokan da za ta hukunta abin da yanzu da mm. nan amerika ne abin ya faru da yaro na za a bi min dole sai hukuma ta ta hukunta dalilin mhm. eh, eh, sakalcin da aka yi har yaro ya zama haka. Eh mutum zai ma rasa lasisin shi na aiki ba? Eh, wa ma zan je in karba in duba a wurin wa ma zan je in nema. Mm. Da na farfado daga daga haihuwa na biyu a nan america a columbus ohio sai na zauna ina kuka sai wata na ta ce mu menene nike wa kuka sai na ce mata ina tunanin gida ne da a ce um, kashi ashirin na ma'aikatan asibitin najeriya za su zo su ga yadda ake ma marasa lafiya a nan ina gada zai taimaka ma mutane ita tambaye ni wai ba a yi mana haka a can eh, ne shiru dai kawai ina kuka na kawai Mm. kaga muna da matsala muna da matsala kwarai da gaske ana rike yin aiki rikon sakai na kashi na in baka yi aiki ba ba za ka samu kuɗin ba amma can da yake an sani ko ka je aikin ko ba za ka je aikin ba kuɗin watan kanana sai ba a biya ka kuɗin wata ba sai ka ce za ka yi strike amma kuma baka yi aikin da za ka karɓi kuɗin ba amma kana strike domin ba a biya ka kuɗin wata ba yanzu daga baya yaran naku na farin ya samu dama da ya zo na amurka eh eh hakanan ne sosai ma ai su ba sa wasa da ƴaƴan hakanan ne to Allah ya sa masu sauraron mu sun ji wannan wannan hirar tamu to daga ƙarshe ina so muku tambaya ta musamman wani kira gare ku ga shugabannin Afirka musamman na yankunan namu in ce Najeriya ni Kamaru da Chadi eh, to kamar yadda muke magana shine an yi doka a bi doka daga shugabannin har 'yan ƙasa a bi doka an ce za a yi aiki karfe takwas zuwa a ce karfe hudu ko kuma zuwa sha biyu to a tabbata an yi ma'aikaci idan bai yi aikin shi yadda ya kamata ba asibitai a sa a sa masu idanu sannan kayan aiki ba za ka yi aiki ba kayan aiki ba in ka je makarantunmu na najeriya a ƙauyuka da har cikin gari za ka ga ba waɗansu wurare ma ba kujerun zama yara a ƙasa suke zama to ya za a koyi karatu ni malama ce tun da nike tun da na tashi malama ce na yi malinta daga malaman firamare har zuwa principal hmm. amma za ka gani ba kayan aiki to ba kayan aiki ya za a yi ina ganin abin da za a taimaka shi ne a taimaka a inganta um, wuraren ba da ilimi samu yawa ilimi da asibiti da duk inda ya kamata a inganta su domin banda in ba a inganta ba ba yanda za a yi waɗansu mutanen ba duka 'yan najeriya ɗin ba ne suke da sakalci ba sa son su aiki akwai waɗanda suna so suyi yi aikin tukuru wasu ma da kuɗin su suke sayan kayan domin su yi ɗin mm. to amma yau su saya gobe su saya jibi su saya ina za su samu kuɗin ka gani komai yadda kake so ka yi aikin idan babu kayan aikin ba yanda za ka yi dole ka na ƙasa haka ne a taimaka ƙasashenmu a taimaka a inganta rayu jama'a domin jama'an nan fa su ake mulkin su to mun gode kwarai briska das el asalin kasar najeriya da ke nan jihar maryland da ke kasar amurka mun gode da ba mu damar tattauna tare da ke a cikin shirin namu na himma ba ta ragona ni abdulaziz adili toro ke shiryawa da kuma gabatarwa daga nan birnin washington dc yanzu sai kaɗan daga cikin ra'ayoyin ku masu sauraro. Sako na farko ya fito ne daga Alhaji Abubakar Jibrin ɗan Gusau Dalhatu. Ya ce ina kira ga sanatawa mako da attahir bafarawa cewa a matsayinsu na manyan jihar Sokoto ba daidai ba ne su dinga yi wa juna kallon raini da har zai kai su ga yin cacan baki a tsakaninsu ganin cewa su yana da kima da daraja a jihar tasu. Sako na gaba ya fito ne daga Usman Shitu Mahuta a jihar Katsinan Najeriya. Ya ce ya gwani ya zama dole. Muna jinjina wa kasar Gambia dangane da matakin da ta ɗauka na gurfanar da jami'ai da sojojin Myanmar a gaban kotun binciken manyan laifuka ta duniya icc kan yi wa musulmai tsiraru na kabilar rohingya kisan gilla da yi wa mata da ƙananan yara fyaɗe babu shakka hakan ya yi daidai Saƙo na ƙarshe ya fito ne daga kadora da giga ɗan fulani warji daga jihar bauchi ya ce salam voa hausa Hakika yajin aiki da wasu malaman makarantu suka tsunduma a kasar Ghana bisa kin biyan su hakokinsu da gwamnatin kasar ta yi ya yi daidai. Da fatan Allah ya kawo ƙarshen haka kuma Allah ya sa haƙarsu ta cimma ruwa. A gaida Aisha tusuli yanzu kuma ga Yusuf ya dawo da labarai amma a takaice. Amina a takaicen dai ne bayan kwashe tsawon watanni biyu suna bincike akan wasu daga cikin ɗabi'un shugaba Donald Trump 'yan jam'iyyar democrat sun mai da hankalinsu akan wasu daga cikin laifuffuka da suka ga cewar ya kamata a duba su wanda ya hada da rahoton mai bincike na musamman robert malla a yau laraba ake sa ran babban mai bincike a ma'aikatar shari'a zai gurfana a gaban kwamitin shari'a na majalisar dattawan amurka don ba da bahasi kan rahoton da ya fitar mai nuna cewar binciken da hukumar mai binciken laifuffuka ta fbi ta fitar ya tabbatar da cewar rasha ta yi katsalandan a zaben kasar da ya gabata. Jami'an tsaro a kasar Somali sun harbe wasu mutane biyar waɗanda jami'an suka bayyanar da cewar su ne suka kitsa harin da aka kai a babban a yau ajiya talata a wani otal na alfarma da ke kusa da fadar shugaban ƙasar. akalla mutane biyar ne suka mutu wasu kuma sun raunata daga wannan hari da aka kai. Thomas sauraro da kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci amma idan Allah ya kai mu an jima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar Kamaru da Chadi wato takwas da rabi kenan agogon Ghana inda za mu dawo da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Yusuf Aliyu Harande da ya taya na gabatarwa da Julie Leathers Gresham da ta hada shirin sai kuma injiniyar mu na yau Mr. Dan Crafton. Amina Buhari auna ke cewa sai mun haɗu insha Allahu a shirin mu na dare.